Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Zaiba kashi na 28. Da safe ta karya cikin kunci, ta ja jikinta da kyar ta buɗe sif ɗinta, ta ɗauko ƙaramar jakarta da gida. Tsohon layinta ta ɗauko ta mai da shi kan tsoho wayarta ta kunna. Cikin hawaye tana magana a hankali ta ce, Sadauki ka yi haƙuri na tsallake maganarka. Na yi hakan ne saboda neman mana mafita ni da kai. da na samu fitar ba zan ƙara amfani da layin nan ba har ma wayar bude fanbuk ta ta danna sha miki kira idan ta na ci gaba da tsiyayar hawaye cikin bacci ya ji kiran sai da ya ja tsaki ya janyo sa. ganin sunan da ya sa ta ne yasa ya ƙara jan wani tsakin haɗe da ajiyoyi yana tunanin kar da soyayya yarinyar nan ta fara sashi yin gizo kiran na tsinkewa wani sake shigowa shahada kawai ya daga ba tare da yayi magana ba sassan ya murya ta ce ta doki dodon kunnensa da azuma ya miki yana ƙara danne waya a jikin kunnen shamiki barka da safiya kwana da yawa ban ji ka ba sai da ta tattara dukkan nutsuwarsa ya amsa da amarya ba kya laifi kina duniya mutumin ya saka ki alwakin manta da mu ko ya amarci ya kuma jiki kwanaki an ce baki da lafiya share hawayen da dai lafiya lau shamiki ina son magana da kai mai muhimmanci sakin baki yayi ashe bokan nan gaskiya ya faɗa masa da yace za ta neme shi da kanta gaskiya sarki na buƙatar mu a wannan lokacin ban san me yake damun sa ba gaba ɗaya ya canza wani sanyin daɗi ne ya ziyarce sa uhm, sai hakuri kin san zama da ɗan iskan namiji sai da ta rantsa idanta saboda kiran sarki da ɗan iska ba ƙaramin dukanta abin yayi ba Jimtai tana jin kamar kada ta ci gaba da magana, don ba ta son ake jifansa da munanan kalamai. Jinta ya shiru ya sa shi da na sanin faɗin mara daɗi. Ki haƙuri jasar raina ne ya ɓaci. Ba na son jin mummunan abu akan ɗan uwan nawa ko kaɗan. Ta yadda da zancensa, hakan ya sa ta saki ajiyar zuciya. Ni dai na kasa gane masa. Ina so kawai ka bani maganin da ka ce za ka bani wanda zai daina shaye-shayen nan. Ka tuna? Murmushin nasara ya kuɓuce masa. Ya za a yi na manta? Ba manta ba sam. Shiru yana tunanin ƙaryar da zai mata, wacce zai nasara amsar gashin kanta kamar yadda boka ya buƙata. Yanzu ya za a yi wane ne zai bani maganin? Sakin aje zuciya yi sai sai ta muryarsa, yadda za ta ji sa yana cikin damuwa. Ina ji ko jasara, mai bada da maganin a nan cikin gidan sarauta yake. Sannan kuma babban matsalar sadauki ita ce mata. A can aka samu wata tsabibiyar da ta janye masa tunani. Gabanta ne ya faɗi zuciyarta ta haurawa, tabbas biri ya yi kama da mutum. Kin gane ko? To gaskiya yanzu yakin da zaki shi ne, kawai ki raba su da wannan karuwan matar. Dan gaskiya in baki haka ba kina gab da rasa shi gaba ɗaya ma. Jinya amince za ta rasa shi sa ta katse shi cikin kuka. Menene abin yi yanzu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ga sarki bawanka ka tsare shi daga wannan mushirkan matar jin kukanta yasa ya ji babu daɗi kishinta na ciyarsa kada na faɗa miki ne ke tunanin wani abin shi kansa jinjina abin yake a ransa Shamiki me zan yi tunani ba dai ceto shi zami ba ka faɗa min mana ganin taka ta gaguye ƙasa da murya kamar mai raɗa duk da zuciyarsa na shakka asiri ta yi masa kuma gaskiya tun kan ku fargani na fara lura saboda kin san muna tari. to shi ne na sa malamin da yake mana addu'a akan yau da gobe kin san dole ka ajiye irin wayannan malaman shine yake faɗa min karuwan nan asiri ta wasa dauki da ta bashi ya ci idan har ana son karyawa to dole a kawo gashin matarsa ko yaya ne da su zai hada ya dore dukkan wata kafa yanda da nan gaba ba wacce ta isa ta kuma yin galaba a kansa kuka ta fashe da shi a yanda jiya sarauki ya muzanta a yanda ta ga sadauki jiya cikin tashin hankali tabbas za ta iya bada gashin kanta don a karya asirin a raba shi da karuwan matan nan ya huta da wahala su ma iyalansa su huta to sauran matan safa ta tambaya da shishekar kuka ina ruwan ki da su kawai ki kawo naki je a abin da ya dace kenan yaushe za ka zo ka amsa cikin murna ya ce zan zo jibi Zara ido tai, haba sha miki na ce maka sadauki yana bukata ya sarara, dan Allah ka zo yau ka amsa. Jiya ina ma shine take so har haka. Gida kansa yi. Shikenan zan zo amma ba zan shigo ba. Ki samu wata daga cikin yan aikin ki, amma ki masa kyakkyawan boyen da babu wanda zai gane menene a ciki. Ki aiko ta ta kawo min. Da sauri ta amsa da to. Jin ta samu fita ya sa ta kwanta a nan tana zubar da hawaye. Tana kwance a aikin da ta shigo ta sanar da ita ta gama haɗa mata kayan ta. Da kira ta tashi ta fita. Mami tana tafi gidan jasar zuciya take ingiza ta taje ta yi wata ni rashin mutunci. Bayan sun koma gida ta cewa Afnan tana zuwa, Danet gidanta ne ta wuce. Cikin masifa ta shiga ɗaki ta tarar da ita tana sauraron rediyo, fuskar ta fal nishaɗi. Algunguma ma kira dole ki nishaɗi tunda kina ƙoƙarin kunna min wuta. To ta Allah ba taki ba. Na rantse da Rabbil Izzati kika ƙara zuwa gidan Jasar sai na yi ƙararki. Ya ta ce ita, ina da ikon kai ƙararki akan kada ki ƙara zuwa gidanta. Tunda ta fara magana ta ninke wurga mata kallo cikin kota mutu ko rai. Yarki ko yarmu, karamar shedaniya, ke asabe ki saurara min. Cikin masifa mumi ta hankada ta ni. Ya ta ce wallahi saboda ni na bata nono. nunan banza nunan wahala yarinya yar turawa kika da kusan mata da rayuwa da a ce ba mu dauko ta ba da yarinya nan tana tare da uwarta yarinya ya gata dallacin yar hasada da bakin ciki ma na dade da sanin hasada kike saboda kin ga kin kyawu ruwa shekara da shekaru idan ta ne ya cika da kwalla ban aure ba amma bana yawan iskanci kamar yadda haƙi raba jasar da uwarta ke bibiyar ki haɗin ke tafiya wani tambada iya wuyan mumi ta kawo dangorin ya shige ta na riga na roƙi jasar yafiya ta kuma ce ta yafe mu. na kasa mantawa da hango uwarta cikin suma da jini lokacin da suka yi haɗari har gobe sautin kukan jinsar tana jaririya yana min yawo a kunne na saboda san zuciya ni biki wajen boka da kika haifi ɗaya mutu a nan gidan haka na kuma biye miki na ɗau yariyar da take neman agaji tana kuka na damƙa miki ita na kuma karɓi mataccen ɗanki na ajiye kin cuce na asabe Allah ya isa tarayya ta rike da ba komai a cikin ta sai zallar yaudarar kai wallahi ina ji miki ranar da asirin ki zai toni kukan kura mami ta shaƙe ta ni tunda ta fara kakari cikin jin azaba ta ce na riga na faɗa mata har na kai mata akwatin da kika ɗauka kin zaci kuɗi ne ƙara shaƙe ta mami ta cikin matuƙar jin haushi tana jin kamar ta kashe ta kakarin amai ta ni take saboda yadda ta shaƙu sosai ganin asabe tana ƙoƙarin cutar da ita yasa ta hauro ƙafarta ai ko ba shiri ta sake ta ta ja baya suna kallon kallo cike da tsana ki fita min daga cikin gida asabe ba zan fita ba malama ki duk abin da zaki haki suke dukkansu cikin faɗa asabe ta ce ma kiran mace algunguma wallahi yan sanda zan haɗa ki da su shikenan ma ki rage min aiki dan tsaf zan zage na tuna miki asiri wallahi sai na faɗa musu komai Kasa magana asibiti ta juya tana zage-zage ta bar gidan tana kisa abin da ya dace ta yi wa tani ta huce. Cikin zuciyarta tana addu'a Allah saka da zai bata yadda ita ba uwar ta bace. Tashin sa daga bacci ya ji jikinsa saka yau, sabanin da yake jin jikinsa yayi nauyi. Isnul Muslim din da ya dauka da zai karanta ya faɗi ƙasa, hakan ya sa ya dauka ya bude ya karanta. Bayan ya gama ya ajiye, ya zugumi na tunanin da inda zai fara. Ya san yayi misin ɗinta sosai, yana son ganin ta. Nauyinta da kuma jin kunyar abin da ya aikata mata yake ji. Ya yadda ba shi da lafiya yana da matsala gagaruma. Tabbas yana zargin wani ɓoyayyen abu a tare da shi. Haka ya miƙe wanka ya zauna a falo na ɗarɗarin zuwa. Kasa jurewa ya fice da sauri a hanya suka kaci da Zainab ta yi wajensa. Ganinsa cikin sauri ta tsaya tana mamaki. Lafiya sadauki. Jimiyayi? lafiya lau ya ce ya wuce ta ta raka sa da ita tana mamakinsa. Oh, na kasa gane me ke damun wannan bawan Allah. Saki murmushi ta bangaren ta tana tunanin abin yi a kansa. Kai tsaye falon ta ya shige ya same ta zaune akan kujera hannunta rike da kibiya za ta fara tsifa. Ganin sa ya sa ta ajiye kibiyar ta miƙe da sauri tana kallon sa gaban tana Gaba ɗaya tsoron sa take ji. Ganin irin kalan da take masa ya sa ya ji wani nauyi da nadama ya mamaye sa, musamman kalan da take masa kamar ta ga dodo. Sanda zuwa kana son wani abu ne? A tsaye yake ya zuba mata ido. Rawar da jikinta ke yi kawai yake kallo yana kuma bawa kansa laifi. Girgiza mata kai. Kin san eh, na zo kuma wani daɗi ne ya mamaye ta. Mm, na san menene matsalarka. Ta faɗa da zama. Dama abin da yake so kenan. Wato fuskar hakan ya sa ya matsa kusa da ita ya zauna. Menene yake damuna? Kallonsa ta ya bata tausayi idan ta ya ciko da kwalla. Ina ji a jikina kamar kani da suna. Shiru ya cike da tsananin tausayinta. Waye ya ce miki haka? Hada ido suka yi kalle ta idan ta kai cin kansa ya kama shi. Jisra ina son ki ma kin sani. Shiru tai dan ta rasa wace kalmar zai faɗa a gaba. Limshe idan ta tai hawayen da suka gangaro. Dan Allah ki daure ki daina hawayen nan. Ban san yadda zan miki bayani ba Jisra. Na faɗa miki ina da matsala wacce ta shafe ni ni da ki. Cikin ranta ba abin da ya faɗo mata sai zancen miki Da sauri ta ɗauko kibiyar ta sa akan ta za ta fara tsifa. Cikin mamaki ya kalli kan. Me yasa zaki tsefe kanki alhalin kitsan ya miki kyau? Tsayawa tai. Kamar ma sabo, please ki bashi ina son kitso irin wannan. Ba za ta iya masa musu ba, ta ajiye tana jin kamar tukurma ihu ya hana ta yin abin da ya dace. Har ta fara tunanin ko ta sanar da shi. Ina son tambaye ki. Bata kalle shi bata ɗaga masa kai. Tunanin Tunaninsa fushi take da shi. Ba kya jin wani iri a jikinki ko ki ji ba kya son? Kasa sawa waye. Dan ya rasa ta inda zai fara mata bayani. Ina ji musamman cikin dare ga tashin zuciya da safe kuma ba na son tashi daga bacci. San bata fahimci me yake son tambayar ta ba. So yake ji ita ma tana jin abin da yake ji ko kuwa. sai gashi ta bashi labarin irin kalan laulayin da take dukansu shiru suka yi jasara kada ki fushi da ni ni ma hakan na faruwa ne ba a san raina ba ta so ta rabu da shi zuciyarta ta gaza hakan ba na fushi daga gaisa ni na san kina yi shi yasa na baki hakuri murmushi ta ta waigo da fuska suka kalli juna ido cikin ido kwarjinin sa yasa ta sauke na ta kasa shi kam kamar ya samu TV fushi da wanda kake so abu ne mara yiwuwa maganar ta kashe masa jiki me yasa kika iya magana mai shiga jiki jimtai ta rasa amsa ta kai minti uku tana tunanin abin da za ta ce masa kallon cikin cikinta yana jin daɗi a ransa an yi kina ce da ɗana kuwa cikin ware ido ta girgiza kai ban fahimce ka ba fa kalli cikin ki sai ka ce ban baki ajiya ba shugab ya fuska dai yaron da yake ta sani cuta kullum dariya ta bashi ya kalle ta tana jin daɗi duk da a tsorace take dan ji take kamar a yanzu zai iya sauya mata ya kore ta bayan ya faɗa mata buƙaƙen maganganu tare saka kwana yana ta lallashin ta dan gaba ɗaya ta ki sakin jiki hakan yasa shi ma ya kasa sukuni ya shiga damuwa sosai so yake ta saki jikin da da shi hakan yasa ya zama mata kamar wani cali-cali yana tsokanar ta da yi mata wasa sun kai wajen karfe ɗaya na dare suna hira ya zai nemi mata damuwarsa amma sai ya ɓoye abu ɗaya saboda yana ganin faɗa mata kamar cin fuska ne ba zai iya ce mata bai san ganin ta ba sam ita kuma jin ya sa ta gaskata shamaki Allah Allah take sadauki ta fita tsifa ta bawa shamaki gashin a samu a karya sihirin da fasikan matan nan ta yi masa washe gari tafiya gaggawa ta kama sadauki zuwa Legas su tattauna akan masana'antarsa ta can wani bangare yayi gobara ya ce ta shirya su tafi tare da zai wa matansa sallama faɗa su yi sosai da raliya ita kanta zainab ɓoye kishinta ta yi amma sai ta ji rashin daɗi ba kaɗan ba ya ji daɗin tafiyar tasu don sosai suka zage suna faranta wa juna ta zo ta faɗa wa shamaki labarin tafiyar ba dama don sarokinta ya kasa ya tsare ko nesa da juna ba sa yi ya dage sosai da addu'a don ya fara zargin kamar dai akwai wani ɓoyayyen abu da bai san menene shi ba hakan ta sa askar da yawan addu'a cikin zanzam ta daina wuce sa don dama duk garin da yake zuwa yana zuwa manyan shaguna ya siya wayan da san suna sai da masu kyau Lagos kuma wajen zuwan sa ne akai-akai kwance take kan kafet don tun da ta fara laulayi ta tsana kwanciya akan kujera yana gefen ta a zaune suna kallon wani fim din indiya Ganin an nuna jarumin na rubutu a dari ya sa ya tuna wanda yake karantawa na Sara. Jasira, kika ce biki san wanda ya hoton nan da dari ba na matan nan. Kasa gane akan me yake magana ta yi, wani hoto kuma na Baturiyan nan. Oh eh, ban sanya aka yi na tsince su a ciki ba. Haka kuma na ga wasu hotunan ma, har da wani mai kama da kai da ita, da wani da yi kama da mai martaba. Ajiyar mu ɗin hannunsa ya cike da mamaki. A ina kika gani? A cikin akwatin nan na gan shi. Wai baki akwatin? Jimti ta rasa ta inda za ta fara. Please kar ki ɓoye min wai baki akwatin. sai da ta jinjina zancen ta shahada ta ce wata kawo ce ta kawo min ikon Allah to ita aka ta san alaka ta da matar girgiza kai tai gaskiya ban sani ba a jiya zuciya matar sun kusa aure da mahaifina Allah ya dauransa. sa tana bani tausayi dan gaskiya tana cikin wani hali har yanzu amma ban sani ba ko ta hakura dan kwanaki ta zo tana min wasu maganganu da yasa na fahimci har yanzu akwai da tare da ita tausayi ya kama ta ni ma mun taba haduwa da ita har ta ce wai na so ne kama da yadda da ta rasu kuma wai ta ce tana so Amma fa kasa fahimtar da muka yi, don cewa ta tafi yadda shekara ashirin da mutuwarta ta ƙarasa da dariya. Zara ido ya Allah sarki, ta ya za a yi ta tantance kama a haka kuma? Shi ne abin da ya yi sufi ya ce mata. Shiru yana jin ya dace fahimci matan nan, anya tana da cikakken hankali kuwa? Zai bace ta katse shi. Shi yasa na ga hoton kamar su ashe su ɗin ne. Shiru yana tunanin abin da ya gani cikin dari. Abin da ya ba sa mamaki da ta ce Habib maimakon mahaifinsa Salisu, har ta kira shi da mahaifin yarta. Ya aka yi hakan ta faru? Me kuma yasa ta ambaci Habib? Kenan ta aure Habib? ta yaya kuma za ta auri babansa kai ina yana son jin ƙarshen labarin gashi yanzu yayi nesa da gida ya zai kenan ita ƙawon momin ya aka yi ta samu akwatin tashi je sara ta yi ni ma ban sani ba gaskiya kallanta yana son kamanta ta da sara anya ko ke ba ya ce Dare ta yadda kyakkyatawa sai yau kai min wannan tambayar cikin gida kai ya ce yau nake son amsar mutane da yawa suna min tambayar nan na rasa me yasa ni ma wani zubin ina ganin kaina kamar ba Hausa Fulani ba amma ikon Allah kaga babana cikakken ba fulatanin Katsina tsanani mahaifiyata kuma bahaushiya gaskiya kin zama daban a cikin yan uwanki duk da kin soki kama da mahaifinku amma mami ko alama kama babu ke da ita dariya tai da mami na kusa ka faɗi maganar nan da kun yi rigima cikin mamaki da nazari ya ce wace rigima kuma cewa za ta yi aiba yau aka saba ba kuma ni yadda ce jinjina amsa da ta bashi yi, yana mamakin wani irin abu ne wannan haka amma sadauki ya yi kuka haɗu da matan nan jimiyai ya so ɓoye mata sai ga rashin dacewar haka zuwa ta yi ha ofis ɗina wai tana son da yi bincike akan jirgin da abba na ya hau suka yi hatsari Zaro ido ta yi, bincike kuma ban gane ba. Eh, shi ne abin da ya sa tunanin watakila ko ta samu matsala, don wanda ya mutu baya dawowa. Ni abin da ke damu na yawan mafarki da nake da shi. Cikin damuwa ta jinjina kanta, ya dace ke binciken ko akwai wani abin da ta hango. Kallon ta yi da dariya kaɗan, wato kuma ta yawanci tunanin ku irin naku ne. Jisar banda abin kikin taɓa ganin wanda ya mutu ya dawo? Girgiza kai ta yi, to ko tana zargin wani abin? Kun ga gawansa lokacin da ya mutu? Shiryo yana kallon ta, murmushi ya yi. mutanen da suka yi hatsarin jirgin sama ta yi ke zaton da aka gawo su abin da jikinsu gaba ɗaya ba kyan gani ko mutanen da jirgin ya tadda a ƙasa ya yi fatafatar da naman jikinsu balle na ciki kawai Allah ya ji kan abba ya karasa da mutuwar jiki amin ita cewa ta gan shi daga mata kai cikin mamaki ta miƙe daga kwanciyar gaskiya sarki idan har ta ce ta gan shi to ya dace kai wani abin leban ta ya shafa da hannunsa kin ga yarinya wani bincike wanda ya wuce kowa ya san jirgi ya hau ke mara kan kin sanar min matanan ta ce mai kina kama da yadda wacce ta mutu shekara 20 da wani abin wai zargin ka ko ta samu matsalar kwakwalwa eh to haka nake tunani gaskiya anya kuwa in ka ganta fafes cikin kaya sannan tana magana kamar da kowa yake har tukin mota take yi akwai mutane da yawa da suke da matsala kuma suna tuki mota suna komai gari irin namu kuma me ba za a samu ba matukin mota ya kasance ba hankali ko a gidansu bana jin za a barta kuma fa tana da miji da ranar da na fara ganinta da mijinta da ɗanta dukansu fararen fata Tsara mata ido yana mamaki da gaske ke daga masa kai dai me yasa ni kuma ta ce min ta koma garinsu ajiye zuciya jasara ta yi gaskiya dace mu nemo matan nan ni ma akwai tambayoyin da nake son yi mata masu tarin yawa jinjina kai ya dace mu nemo ta jasara amma wai tun farko ya aka kika samu akwatin nan kiman bayanin gaskiya tsoro da kuma rashin sanin takamaiman dalilin da yasa antatani za ta kawo mata shi yasa ta kasa bashi amsa cikakkiya ganin tana kama kama yasa ya raya a ransa dole ya bincike su dan ya fahimci akwai wani abu a ƙasa kwanan su biyu a Legas yau da kanshi ya taya ta tsifa yana yi na mata mita ni fa ban ga abin da ke nan ba rigima ce kawai shiru ta yi masa dan tantana ta sa ranta sai ta ba mamaki gashin nan araba sarauki da karo da take juya masa tunani abin da ya bata mamaki yadda tunda ta zo bata ga yayi waya da ita ba asali ma in ka dauke Zainab mai kiransa akai akai sai abokan hudarsa wani zubin ma kai yake tafiya can ma'aikatar sai ban mata waya a falo ai ta kira ta kasa dagawa me yake damun ke jasara da sauri ta dago kai tana kallon sa me ka gani tunda muka zo nan kin fiye tunani da sauri ta kauda zancen da sako babban matsalar ta da shi tunanin da nake kada Allah ya sa waye gari ka kara guje mu dan ina azabtuwa sai kai wata ɗaya ban sake ganin ka ba ajiye kibin ya dago da ita ta zauna akan kujera wannan shine abin da yake tunani daga masa kai ta sunkar da kanta ƙasa dan Allah ki daina kin ga yanzu ba ke kaɗai bace ba a san mace mai ciki da yawan tunani ina son ɗan koyar da ki haifa min ban taɓa samun rabo ba sai a kansa kada laifi na ya shafi ɗan da ke jikinki ni na sani ina da laifi na kuma faɗa miki na rasa dalilin da yasa nake yin hakan ina tunanin ko na abin aka aikata min da shi dami ba na son kuma tunani ya min tasiri a raina abin da na fi yarda da shi komai muƙaddari ne daga Allah kuma ba abin da ya cutar da mutum sai da izinin Allah ina yawan shan ruwan zanzama wanda duk lokacin da ka tashi shan sa ka yi addu'a ko baka yi ma ka share da niyya ka kowace iri ce Allah zai amsa maka sannan Allah zai kare gangan jikinka daga mugayen mutane mashirkai ina sha da wannan niyyar duk da a yanzu ina da sakaci da addu'a don wani zubin ko na dauko da niyyar yi sai bacci ya awon gaba da ni na sani ina da matsala ki dai kawai ki taya ni addu'a insha Allah komai zai zo ƙarshe babban abin mamakin akan ki ka sa ƙara sa waye dan gani yake faɗa mata cewa akan ta ne hakan ke faruwa duk cikin matansa kamar cin fuska ne cikin san zakuwa da zancen ta ce me zai hana ka tunkari malamai da wannan zancen ba kuna da malamai masu yi muku addu'a da ba ku magani a cikin gidanku ba wani ido yana kallon ta cike da mamaki wa ya ce miki haka dabar cewa ta a'a ni dai kawai da ke kawai me ba mu da wasu masu yi mana addu'a akan haka yanzu an wuce wannan zamanin da ne dai idan kika ɗauke malamai masu yi gari addu'a zaman lafiya da sauran abubuwa an daina yin ajiye bokaye wai don su ba wani kariya kowa ta sheke da kansa mamaki zancen sa ya bata amma sha ya ce mata akwai ki kwantar da hankalinki yanzu ba muna tare ba nan da sati biyu ma za mu wuce China zan siyo babban injina da ya kone dan gaskiya ya lalace dole na je da kaina can da siyo akwai kuma abubuwan da nake sanyi a can zari ido ta cikin murna ta ce na ji daɗi ashe ba za ka ƙara guje min ba cikin jin daɗi amsa da ƙwarai makuwa, ina tare da ke ko da yaushe tun yamma yake kiran wayar da ta kira shi da ita a kashe ransa ya yi mummunan ɓaci ya kasa zaune ya kasa tsaye cikin matuƙar jin haushi ya tafi wajen bokansa tun da ya shiga bokan ke ƙilƙila masa dariya kamar ya shiɗe da baƙin ciki haushin me kake ji ai gashin nan sai kai da gaske ka samu shi don aikin nan ba na rago bane irin ka kalmar rago da boka ya ce masa ta ƙara ƙona masa rai a ganin sa sai dai ya fishi ibokanci amma ba dai makirci ba ka san yan abubuwan da dai akan jasar da sarauki ko akan gashin nan baka san abin da nace mata ba kuma tabbas zance na yi mata tasiri sai dai in aka siya aka samu amma ba yadda za a yi asiri na ya tono ko ma da ke da sarauki ina ɗaya daga cikin waɗanda suka raba su haka ina ɗaya daga cikin wanda ya rura wutar ƙaunar jasar a ran madaki kuma ni ne nan ya isa sha sha sha ko da kake ikirarin kai wa'annan abubuwan ba wanda ya yi tasiri a cikin su dan gaba ɗayan suna son juna yanzu ma sadauki na nan ya saka maka ido ka kiyaye ranar da zai kama ka shi rusha miki yi jikinsa a sanye yanzu menene abin yi taɓe baki boka yi abin yi shine zaman jiran gashin nan sai na gano kowa ce ita sanin da shi zan yi amfani da tura aljin da zai shige ta cikin ƙofofin gashin ta amma akwai abin mamaki ta tare da ita gaskiya tana da alaka da wasu manyan matsafa waɗanda suka dinga sarrafa aljanu a lokacinsu da mamaki shamaki ya ce ni fa kana rudar da ni ka ce min jisar yar sarki ce yanzu kuma ka ce min tana da alaka matsalar kuma ta ne kenan ci da zuci ni ma kaina abin da nake son ganowa kenan ka san lokutan da na shafi akan sanin wace ce ita to bayan wannan ma tana da alaka da wannan attajirin mutumin Gildas family sai da shamuki ya ja baya da mutukan mamaki kana bin mamaki wannan zancen hankali ba zai dauka ba dama hankali irin naku shashashe ta ya zai dauki babban abu mai girma irin wannan ka tashi ka tafi jasar gobe gobe nan za su tafi Lagos ita da mijinta sannan za su tafi kasar waje kafin su tafi ka tabbatar ka samu gashin nan ko da ko zaka bi su can Lagos din ne dan muddin ta ba kasar nan baka samu ba kashin ka ya bushe Na baka sata amsa akan sarki baka ce komai ba. Ina nan ina ta shirye-shirye akan saboka, amma akwai abin da ke bani mamaki da kai. Na sani shamaki, kana mamakin ba mu amsa kuɗaɗen ku ko? Kilkila dariya yi, me zan yi da su? Ina da wanda yake buga mana kuɗaɗen jagu. Baya ga haka kuma manyan ku a wajen mu suke samun sa'a, suna dire mana ko nawa muke bukata. Dukkan mu mun tsaya akan abu ɗaya, babu mu babu aure. Muna cikin kungiya asiri ta ƙasa da ƙasa. bukatun mu a wajen ku mu huta da ku kawai. Saboda a rana ina iya hutawa da mutane 20 kofi. Zari ido shamiki 20. Kwarai kuwa. mata goma maza goma ko ma fin haka mu ne dole sai mun yi haka tun daga kan aljanun da muke tare da su mu mutanen kallansa kawai shamiki yake cike da mamaki haka suka rubu bokan da tabbatar masa da lalle tabbatar ya samu wannan gashin dan shine kawai hanyar da zai samu ya mallaki abin da yake bukata shi ma kuma ya samu sirrin sanin wace ce zai kuma iya sarrafa wasu manyan aljanu ta dalilin hakan alhamdulillah to yan tsakar gida anan zamu kwana kada ku gajiya ku cigaba da kasancewa da tashar tsakar gida ku cigaba da like da comment da ra'ayoyinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa